كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون labarinku waɗannan kafirai akwai abin mamaki ta yaya kuke kafircewa Allah alhali kuna ganin abubuwan da suke nuna ikonsa a jikinku domin kuwa da babu ku Allah ya samar da ku ya raya ku sannan shi ne yake kashe ku kashewa ta biyu sannan ya raya ku rayawa ta biyu sannan ya mayar da ku don ya muku hisabi akan abin da kuka gabatar